Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da aikawa da Ukraine tallafin da ya haura dala biliyan goma. a wani mataki da mambobin majalisar na bangarorin democrat da na republican suka ɗauka don nuna adawa da mamayar da rasha ta yi wa ukraine Yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai suna na Mahmud Dalo. Madalla. To, Amurka za ta tura biliyoyin daloli na kayayyakin agaji da na soji ga Ukraine, kudaden da suka haura wanda ma fadar gwamnatin Amurka ta White House ta nema. Majalisar ta cimma matsayace bayan da aka kwashe wani tsawon lokaci ana muhawara. bayanai sun yi nuni da cewa wannan shine mafarin tallafin da amurkan za ta baiwa ƙasar ta ukraine wacce shugaba vladimir putin ya farwa ba tare da ta takale shi ba uh, uh, Dan majalisar wakilai Adam Schiff na uh, bangaren 'yan Democrat kenan yake cewa, Na ga ya kamata duniya ta kai wa 'yan gudun hijirar dauki mun kuma rungumi wannan ragama a matsayin mataki na farko. a irin tawa fahimtar tallafin zai iya kaiwa dala biliyan sha biyu wanda zai agazawa bangaren tattalin arzikin kasar fannin soji da kuma bangaren tallafa wa jama'a amma dai akwai ƙarin da zai biyo baya um, to To hakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da kasar Poland ta sanar da cewa za ta tura jiragen sama na yaƙi kira MiG-29 inda har ta yi wa amurka ta yin ko za a aika da jiragen ta hannun dakarunta ta yin da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce a kai kasuwa 'yan majalisun sun kuma nuna damuwa kan yadda ake samun tsaiko a shirye-shiryen da ake na aikawa da kayayyakin yakin sanata ben cardin ɗan jam'iyyar democrat ne a majalisar dattawa there strong agreement Ya ce akwai kwakwaran matsaya da aka cimma kan yadda za a aika wa da Ukraine makaman da za ta kare kanta. Mun kuma cimma wannan buri. Ƙawayenmu ma sun yi hakan a nasu ɓangaren, wasu ƙasashe ma haka. Mun kuma taka rawar gani wajen ganin mun aika da waɗannan makamai da suke bukata A dalilin haka nake mamaki yadda har yanzu ake samun jinkiri wajen aikawa da jiragen zuwa Ukraine, saboda shugaba Zelensky ya faɗa ƙararra cewa yana bukatar su. aircraft getting into Ukraine. President Zelensky's made it clear he needs it. To wata babbar jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa wannan mamaya da Rasha ta yi wa Ukraine ta jefa al'ummar ƙasar ta Rasha cikin mummunan yanayi, lamarin da ya shafe ci gaban da ƙasar ta samu tsawon shekaru talatin. Victoria Nolan ma'aikaciya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. As Putin tries to reduce Ukraine to rubble, Ta ce yayin da Putin yake ƙoƙarin wargaza Ukraine, kada ya manta cewa yana mayar da Rasha tamkar gidan kurkuku. Katunan cire kuɗi na ATM duk sun daina aiki, kayayyakin abinci da na fasaha da ake shigar da su cikin ƙasar suna ƙarewa. Sannan an hana 'yan jarida yin walwala, a daidai lokacin da hukumomin ƙasar suke tatse kudaden baitulmalin ƙasar suna yaƙi da su. To fund its war effort and to prop up ruble. Duk da cewa matakin katse sayan man Rasha zai yi tasiri mara daɗi a kan Amurkawa, 'yan majalisar daga ɓangarorin 'yan Democrat da na Republican sun yi na'am da sanarwar da Biden ya yi. Sanata Richard Blumenthal ɗan jam'iyyar Democrat ne a Majalisar Dattawan Amurka. Americans are willing to make sacrifices to support ya ce amurka a shirye suke sadaukar da kansu wajen nuna goyon baya ga jarumta da 'yan ukraine suka nuna wajen kare tsarin demokuraɗiyya hakan kuma ya yi daidai da irin muradin amurkawa saboda irin tarihinmu sai dai abu muhim shine matakan da za mu iya ɗauka wajen rage tashin farashin mai to sai dai duk da haka 'yan majalisar sun jaddada cewa duk da goyon baya da amurkawa ke nuna wa ukraine hakan ba zai kai ta ga tura da karanta ƙasar ba mitch mcconnell shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Ya ce ba na tsammanin wata ƙasa a ƙungiyar tsaro ta NATO ta shirya wa tunkarar Rasha kan wannan takaddama da Ukraine. Ana da sa ran a ƙarshen makon nan Majalisar Dokokin Amurkar za ta amince da wani kasafin kuɗi da gwamnati za ta kashe wanda zai kunshi kudaden da za a tallafa wa Ukraine ɗin. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.